Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata idan mai sauraro na biye da mu, muna magana ne akan sabuwar fasahar Jinkawu da ake amfani da ita wajen noman lemar kwaɗo ko mashrum a turanci. An ƙirƙiro fasaha jinkawa a ƙasar China inda aka gano cewa lemar kwaɗo na da wasu alfana ga jikin ɗan Adam. A makon da ya gabata bakon namu Ibrahim Lawan Datti mai bincike a Jami'ar Ayyukan Gona da Gandun Daji ta Fujian ya yi mana bayani kan wannan fasaha inda ma ya mana gargaɗin cewa duk da cewa lemar kwaɗo na da alfana ga ɗan Adam, amma a yi hattara domin akwai mai guba wadda ko taɓa na da haɗarin gaske. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da Ibrahim ke mana bayani kan yadda noman lemar kwaɗo yake idan mutane suna sanyi. Eh, lemar kwaɗo abu ne mai sauƙi wanda ba wai sai ka ɗauki garma ka je ko fatanya ka tafi gona ba. Mm. Kana iya sarrafa ta, kana iya noman ta cikin gidanka. Ita yadda za aka sani ana yin ta a jikin takan fito jikin itace shi malamin namu Profesa Linjanshi a shekarar alif ɗari tara da tamanin da uku. ya yi ƙoƙarin cewar ya za a yi a musanya yin noman lemar kwaɗo yadda ta saba fitowa a jikin bishiya to a musanya ta da wani abu wanda zai zamto cewar ana iya noma ta da wuri Shi ne ya fara bincike a kan ciyayi na dazuzzuka kawo yanzu mun iya bincike an samo ciyayi da suka kai guda arba'in da shida wanda ake amfani da su kuma muna iya noma ita lemar kwaɗo daban-daban ta magani da wanda ake ci akalla guda hamsin yanzu. To a ƙoƙarin da kuke na ganin kun yaɗa wannan fasaha ta jinka zuwa ƙasashen duniya, shin kun fara haɗa gwiwa ne da gwamnatoci ko ma'aikatan ayyukan gona domin ganin an samu nasara? Eh wato kamar ita gwamnatin China da haɗin da ta ɗauki nauyin yaɗa ita wannan kimiyya ta Jintao Technology ta yi kokari wajen karfafa danƙon zumunci da kasashe masu tasowa wanda ta ɗauki nauyin tana iya akwai aiding project na china da ake yi wanda yanzu hakan na ƙasar papua gini lesotho rwanda south africa muna da juntau base wanda a ƙasar china ta ɗauki nauyinsu ana horar da manoma kuma ana noman mushroom ɗin nan a saboda amfanin al'umma wanda hakan muke fata kamar yadda gwamnatin jihar Bauchi ta yi hoɓasa hatta ba mu waje a nan na Bardo don mu horar da matasa da manoma wajen noman ita wannan lemar kwaɗo wanda a halin yanzu akalla mun horar da mutane sama da ashirin waɗanda za su iya noma lemar kwaɗon kuma su siyarwa da al'umma To menene alfanun noman lemar kwado idan aka kwatanta shi da noman irin sirri gyada, wake da dai sauransu? To ita lemar kwado nomanta ga baki daya kamar za ka iya noma ta ka girbe ta cikin sati uku ka samu amfaninta. Sati uku kacal? Domin cikin sati, sati uku kacal za ka iya noma ta ka girbe ta mm. kuma ka siyar. Domin idan ka siyar da ita yanzu akalla kilo ɗaya na ita mushroom a nan kasashen Asia inda muke kasar China za ka iya samu ya kai dalar Amurka dala biyu da wasu ɗoriya. Wato yana daraja sosai kenan. Yana daraja sosai. Hmm. Saboda nan kasashen Asia shekaru da dama sama da shekara dubu suna amfani da ita mushroom yanzu ne ma kasashen a cikin 'yan shekarun nan da ba su ce talatin ba ko ashirin kasashen amerika da europe suka fara da suka fara ganin amfani ita mushroom shine su ma suka dukufa wajen cin mushroom. Ibrahim idan na fahimta noman lemur kwaɗo abu ne mai alfanun gaske da ya kamata manomanmu na ƙasashe masu tasowa su runguma. Ai ba ƙaramin abu ba domin zai baka mamaki kamar yadda ka ji na ce juntau kimiyyar juntau. Mm. Ita juntau ɗin nan wata kalma ce ta yaren Chinese da jun ɗin tana mm. nufin ciyawa kuma ita ta din tana nufin mushroom mm. wato ana sarrafa ciyawa a ci da ɗan adam da ita wanda idan za ka iya noma mushroom da ciyawan nan za ka samu alfano sosai wanda zai taimakawa kamar mu ta najeriya wajen kawo ƙarshen rigima ta fulani da makiyaya da manoma to wani ƙoƙari kuke na ganin kun wayarwa da mutane kai su ma fara amfani da ita su karɓe ta kafin su kai ga nomanta su san cewa za su iya sayan lemar kwaɗo su ci domin tana da kyau ga jiki da kuma lafiya. Yawwa yanzu ne ƙoƙarin da muke ta yi na shirya tarurruka da ah, jami'an gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da manoma domin mu tallata musu mu nunar musu amfanin ita mushroom kamar yadda idan muka iya tunawa baya ai kabeji kafin a iya karɓan shi a afirka ai tsoron shi ake ji mm. amma yanzu ya kai kowane tubalin mai me ka samu za ga akwai kabili? Mm. Eh, to ita shi ma haka mushroom din yanzu muna ta kokarin mu wayar da kan al'umma su iya gane amfanin shi inda zai iya gina jiki kuma da inda zai iya kawo magani ga jikin dan adam. Ibrahim Lawan Didatti kenan ya yi mana ƙarin haske game da sabuwar fasaha noman lemar kwaɗo wato mushroom a tattaunawar mu da shi. Masu sauraron mu anan miki kakashin shirin namu na wannan makon sai a biyan mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu amadadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma baƙon namu Ibrahim Lawan Didatti sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya.